بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يغمي قلبه عن الحق الواضح كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى واعتصموا بالله جاد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله <clears throat> وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم <clears throat> ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وهذا استفهام نفي وإنكار أي أيوة وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وإنا لنكلف أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة على قراءة من قرأ إنها بالكسر تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون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 a wannan yammaci na ranar talata sha nawa ne sha hudu sha hudu ga watan jumada al-akhir hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu da dari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan shida shekara ta miladiya dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu a kasar syria hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 728 kuma wannan shine majalisin mu na na shida a karatun wannan littafi majalisin mu kuma gaba ɗaya wannan shine na na hamsin eh? na hamsin daidai to idan ba manta ba shaikhul islam ibn taymiya ya fara magana akan wata ka'ida wacce alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka tabbatar da ita ka'idar da take cewa dukkan wani aiki na alkhairi yana haifar da wani aiki na alkhairi a bayansa sannan dukkan wani aiki mummuna yana haifar da wani aiki mummuna a bayansa kadan mai shi bai tuba ba ya kawo mana ayoyi a kan ɓangaren ka'idan na farko cewa dukkan wani aikin alkhairi zai harfai mai shi da wani alkhairi haka alkhairi zai ta zuwa bayan alkhairi duk sanda kai aikata aikata alkhairi to wannan alkhairin da ka aikata Allah zai sakanka maka da wani fatahi ka ji kuma ka kuma aikata wani alkhairin bayansa kamar yadda Allah ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqima Allah ya ce da a ce su waɗannan kafirai da ake ta gwagwagwa da su sun yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi ma'ana abin da ake umartar su da shi ko a hana su aikata shi da sun yi aiki da wannan da ya zama musu alkhairi kuma ya zama musu sanadi da za su kafe su jajirce akan gaskiya sannan kuma Allah ce wa idan nahu min ladunna ajran azima sannan kuma da mun ba su wani lada gagarumi lada mai girma wala hadainahum siratan mustaqima wannan shine mahallin shani da kuma mun shiryar da su tafarki madaidaici wato a dalilin aikin da za su yi da shiryar da aka yi musu wa'azi da ita sai kuma Allah ya nuna musu wata hanya din ta gaskiya wata gaskiyar da basu santa ba kamar yadda Allah ya ce wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum waɗanda suka shirya sai Allah ya ƙara musu wata shiryar kuma ya ba su takawarsu to duk sanda ka aiki da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai Allah ya baka kuma wani ilimi sabo na wata sunnar da baka sani ba wannan ita ce ka'ida da alqur'ani da sunnar annabi suka nuna ta bangare guda kuma wanda yake ya bijirewa gaskiya ya ki aiki da gaskiyar da ake kiransa zuwa gare shi gare ta to sai wannan bijirewar ta yi ta haifan masa da bata bayan bata yau idan ka tsince shi cikin wannan bid'a gobe kuma za ka tsince shi cikin wata bid'ar sabuwa Jiru kuma wata sabuwa fil za ka gan shi a ciki dukkan wata guguwa da za ta zo ta shiriri ta da shirme da shashanci sai ka same shi ka tsince shi tsundum a cikinta a dalilin kangarewar da ya yi ta farko sai Allah ya takanka masa da kangarewa bayan kangarewa shine bangare na biyu na ka'idar wanda ita ce ibnu a nan. zai kawo mana dalilanta a cikin alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace wa kadhalika man a'rada an ittiba'i al-haqqi alladhi ya'lamuhu tab'an li haka nan dukkan wani wanda zai bijire wa bin gaskiya wanda ya riga ya santa gaskiyar da ya san gaskiya ce amma ya kauda kai ya bijire mata tab'an li dan bin san zuciyarsa fa inna zalika fa anna zalika yurithuhu al hatta حتى يعمي قلبه عن الحق الواضح to yin haka zai haifar masa zai gadar masa da jahilci zai gadar masa da bacewa har ya zamana ya makantar da zuciyarsa ga barin ganin gaskiya wacce take a fili karara wato bijirewa gaskiya da bin son zuciya zai sanya mutum wato a cikin kadarko zai dora shi akan kadarko na bata da jahilci ya makantar da zuciyarsa ya kasa gane gaskiya gaskiyar da kowa yake ganin ta karara yake fahimtar ta kamar yadda Allah ya ce falamma zaghu azaga Allah qulubahum wallahu la yahdi yayin da ahlul kitabi suka karkace wa gaskiya sai Allah ya karkatar da zuciyarsu wato yayin da suka karkace wa gaskiya suka ki aiki da ita sakamakon wannan sai Allah ya karkatar da zuciyarsu ga barin fahimtar gaskiya wato Allah ya karkatar da zuciyarsu saboda abin da suka kasance suna yi na karkacewa gaskiya kamar yadda Allah ya ce bal tama Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya yi ɗabi'i ya rufe zuciyarsu bi kufrihim ai bi sababi kufrihim saboda kafircinsu saboda kafirci su na farko sai Allah ya rufe zuciyarsu ya zama da ba ta gane gaskiya Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai waɗanda Allah madaukakin sarki ya riga ya sani sabaka fi li annahum fusaq Allah ya riga ya sani tun a farkon wato halitta tun a iliminsa wato wanda ya riga ya dawwana shi ya rubuta shi a cikin lawul mahfuz ya san cewa waɗannan fasikai ne don haka ubangiji ba zai shiryar da fasikai ba duk wanda zai ga zai ga gaskiya ya take ta to wannan fasiki ne duk kuma wanda zai tsaya akan wannan Allah madaukakin sarki ba zai shiryar da shi ba ya tabbata a cikin hadisi sahihi wanda Tirmidhi da Nisa'i Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza aznaba al-mu'minu zamban نكت في قلبه نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستعتب ثقل قلبه idan bawa mumini ya yi zunubi sakamakon wannan zunubi sai wani bakin wato wani dugo baki ainihin ya fito a cikin zuciyarsa wato wani mahalli daga cikin zuciyarsa sai ya yi baki lokacin da zai tuba ya bar wannan laifin yayi nadama akan abin da ya aikata saqula qalbuhu sai zuciyarsa sai zuciyarsa ta dawo kuma tana haske fa iza zada zadat idan ya ci gaba da laifin sai wannan bakin ya ci gaba da karuwa kuma a zuciyarsa hatta ya'luwa qalba hatta ya'luwa qalba fadhalika ar-rayn alladhi qala Allahu fihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun annabi yace idan ya ci gaba da laifi sai wannan bakin kuma ya ci gaba da habaka har ya rufe zuciyar gaba daya annabi yace wannan shine arrainu wato yana rufewa da ubangiji yayi magana cewa su wato kallaban rana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah yace abinda suke tsoruta na laifi shine ya lullube zuciyarsu don haka zuciyar dan adam ubangiji yana halittar ta fara kal babu wani abu na tsofanan baki tattare da ita a yayin da dan adam zai yi laifi to a wannan lokacin kuma zuciyar dugon baki zai shiga cikinta yana ƙara laifi zuciyar na ƙara baki har a waye gari zuciyar ta yi baki irin abin nan da yake aikatawa na laifuffuka ya sanya zuciyar ta yi baki kuma babu inda alheri zai shiga kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a hadisin a hadisin muslim cewa zukata zukatan mutane zukata ne guda biyu akwai zuciyar da take faraƙal wato babu wani abu na tsofanan datti ko baki tattare da ita akwai kuma zuciyar da take baka duk lokacin da bawa ya yi laifi sai wannan bakin ya karu duk lokacin da bawa ya laifi sai wannan bakin ya ci gaba da karuwa hatta yasira aswada mirbadan kalkuzi mushakhiyan har zuciyar ta zama baka kirin kuma ta zama ainihin a kife kamar kofin da aka kifar da shi idan aka kifar da kofi sama ya koma ta koma ƙasa to babu yadda za a yi kuma wani abu ya shiga ciki ya tsaya inda za ka ɗauki wannan kofin ka sa shi a cikin teku babu abin da za ka fito da shi yayin da ka ɗago shi ba abin da zai ɗauko komai za ka zuba a ciki ba zai samu mahallin shiga ba to haka nan zuciyar da saban Allah ya yi ta bibiyarta ya yi ta to zai rufe ta gaba ɗaya ta zama kamar kifaffen kofi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran ba zai taɓa sanin alkhairi ba ballantana ya aikata shi ba zai taɓa kyamar mummunan aiki ba ballantana ya guje shi to haka zukatan bayan Allah suke haka zukatan halittu suke akwai zuciyar da take farakal akwai kuma zuciyar da take baka kirin akwai zuciyar da take baka baka to lokacin da mutum yake ci gaba da sako to wannan zuciyar za ta ci gaba da da yin baki duk lokacin da mutum kuma ya tuba ga barin wani sako to wannan bakin kuma zai ainihin rabu da shi to shine ana ibnu tabiya yake kawo mana ayoyi waɗanda suke tabbatar da haka falamma zagu أزاد الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا akwai cuta a cikin zukatan munafukai sai Allah ya ƙara musu wata cutar akwai cuta ta shakka shin kuwa da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallama ne daga Allah suna shakka shin da gaske ne alkur'ani gaskiya ne suna shakka shin da gaske ne abin da suke yi ko abin da suka samu iyayensu suna yi na shirka barna ce suna shakka akwai cuta ta riya a cikin zuciyarsu duk abin da za su yi suna yi shi ne dan a gani a ce an gansu suna aikin alkhairi amma ba wai aikin alkhairin suka nufata ba sun yi ne dan a gani a yaba sun yi ne dan a gani a faɗa fa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila da za tashi zuwa sallah za su tashi cikin katala kamar basa sa sannan kuma suna yi ne dan a gani a ce suna zuwa sallah a ce su ma mu'mine ne a ranar da za a yi fatahi a samu ganima in an tashi rabon ganima a raba da su wannan shi yasa suke zuwa gurin ibada shi yasa suke zuwa gurin sallah in an tashi bibiyar kafirai domin ɗaukar fansa a su. bisa ga abin da za su yi wa mu'minai na cutarwa su ba za a hada da su ba saboda an gan su da su ake sallah wataƙila ma za ka same su a sahun gaba wa idza qamu ila salati qamu kusala fa wailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un wala ita ce sifar su shakka ita ce sifar su riya ita ce sifar su haka nan munafici shirin sifar su to saboda wannan sifa ta riya da shakka da munafici da take zuciyarsu sai Allah ya ƙara musu dattin zuciya wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun ila rijsihim wa matu wa hum kafirun idan aka saukar da alqur'ani aka saukar da ayoyi daga Allah sai wane ne daga cikin ku wannan ayoyin suka ƙara masa imani Allah ya ce waɗanda wato suke muminai sai wannan ya ƙara musu imani waɗanda kuma suke kafirai sai wannan ayoyin su ƙara musu dattin zuciya domin za su kafirce mu wannan ayoyin wannan kafircin kuma da za su yi zai zama datti ne a cikin zuciyarsu fa zadat umrijtan ila rijtihim da man can cikin datti suke rayuwa sai ayoyi suka sauka sai suka kafirce wa ayoyin sai wannan dattin zuciyar tasu ya kamu don haka dukkan mai saban Allah idan ba tuba yake yi ba to wannan saban da yake yi fa hayayyafa yake ta zai dinga haifar da sako ne bayan sako fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim لئن جاءتهم la yuminun بها قل إنما الآيات inda allah. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymani sun yi rantsuwa da Allah iyakar rantsuwar su suna cewa la in ja'atuhum la har idan wata aya wata alama wata mu'jiza ta zo musu daga Allah za su yi imani da ita wato suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya kawo musu wata mu'jiza wacce za ta sa su su yi imani ai ya labarta musu labarin annabi Musa da irin mu'jizar da Allah ya bashi da sandansa da hannunsa da yadda ainihin ya daki teku tekun nan ya rabe biyu har jama'arsa suka tsallake ya ba su labarin annabi Isa da irin mu'jizozi da Allah ya bashi na raya matacce da izinin Allah da warkar da wanda yake makahu da wanda yake mai albarat da wanda yake gurgu ko kuturu da warkar da su bi iznillahi da iznin Allah ya ba su labarin waɗannan annabawa da wasu su da irin mu'ujizojin da Allah ya ba su to su ba su gamsu da duk wata mu'jiza da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba daga cikinta ko daga cikin waɗannan mu'ujizozi alqur'ani shine mafi girman su ba su yarda da wannan a matsayin mu'jiza ba suna neman annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo musu wata mu'jiza sabuwa suka ce idan ya kawo musu za su yi imani da shi suna rantsuwa kuma akan haka wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha lalle tabbaci haƙiƙa za su yi imani da ita kun ka ce musu bal ayatu indallah ayoyi mu'jizozi wannan daga Allah su ka gaya musu kadai waɗannan ayoyi daga Allah suke kuma Allah shi yake ga dama ya aiko da wata mu'jiza ba a hannun bawa take ba babu wani annabin da yayi wa kansa mu'jiza da kansa dukkan wata aya da Allah ya gudanar da ita akan a hannun wani annabi shi ya ga dama ya yi haka ba wani ne ya tashi ba ba kuma wannan bawan shi ne ya samar wa kansa wannan ba saboda haka ni ma bawa ne daga cikin bayan Allah ni ma manzo ne daga cikin manzannin Allah idan Allah ya so gudanar da wannan aya a hannuna sai ya gudanar idan kuma bai so ba sai ya fasa gudanarwa al'amarin a hannunsa yake tahta mashi'atihi tana karkashin mashi'arsa ba a hannuna yake ba kaga ya yanke musu dukkan wani hanzari dukkan wata magana da za su kawo kuma Allah madaukakin sarki ya ce a gaya musu ya yanke wannan sannan kuma wani lokaci idan Allah ya saukar da aya mutane suka ki imani da wannan aya din to sakamako shi da Allah ya halaka su ya dammara su ya ainihin kawar da su daga ban kasa Allah kuma yana tausaya ma wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausaya musu don haka ba zai aiko da ayar da za su ki imani da ita ba wannan kuma ya zama sanadiyar halaka su ya zama sanadiyar kawar da su daga ban kasa وما منعنا أن نرسل بالآيات illa? أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا Allah ce ba komai ya hana mu aiko da ayoyin da suke cewa aiko da su ba sai dan mutane ko al'ummomi na farko sun karya da ayoyin don haka su ma idan aka sauka musu da ayoyin karshe za su karyata in kuma suka karyata to kuma za su halaka Allah zai halaka su gaba ɗaya kamar yadda ya halaka adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aibu alaihi salam haka su Allah zai halaka su wa ma nusiru bil ayati illa takhwifa ba mu zamo muna aiko da wata aya ba wata alama sai dan firgitarwa da razanarwa da tsoratarwa saboda akwai tausayawa ga wannan al'umma shi yasa ainihin ba a rika amsa musu abinda suke nema na ayoyi ba su ce a bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata aya a bashi kaza a bashi kaza Allah bai an sa musu wannan ba ce ka gaya musu kai mutum ne kai ma ɗaya ne daga cikin bayan Allah ayoyi kuma daga Allah suke قل ayatu inda Allah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la يؤمنون me yake sanar da ku gaskiyar abin da suke cewa za su yi imani ai idan wannan ayar ta zo ba fa za su yi imani ba wato Allah ya riga ya san yadda zukatansu suke dan shi halicce su ya san abin da suke faɗa a batar baki kawai suke faɗa su sun san gaskiyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama san zuciya ne ya hana su su yi imani da shi don haka saukar masa da wata aya da gudanar da wata mu'jiza a hannunsa wannan ba zai ƙara musu fahimtar gaskiyarsa sama da yadda suka sani ba sun san gaskiya ce don haka san zuciyar da ya lullube su yana nan tare da su ko da Allah zai saukar da aya din ba za su yi imani ba Allah ce wa ma yushirukum me ya sanar da ku gaskiyar waɗannan mutane annaha idza ja'at la yu'minu cewa idan waɗannan ayoyi suka zo ba fa za su yi imani ba wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra Allah ce muna jujjuya zukatansu da gannansu kamar yadda ba su yi imani da shi a karan farko ba kamar yadda ba su yi imani da gaskiyar da ka zo da ita ba ba su yi imani da kai ba a karan farko to haka nan a karo na biyu ma da za a saukar da ayar ba za su yi imanin ba wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun muna barin su a cikin tagawar su da shishigin su da ƙetare iyakan su ya'mahuna suna tafimuwa Allah madaukakin sarki kaga a wannan ayar sai ya faɗi cewa Allah ne yake jujjuya zuciyarsu kamar yadda ba su yi imani da farko ba wato rashin imaninsu na farko da ba su yi ba wannan ya yi tasiri a zuciyarsu ko da ayar za ta zo fa ba za su yi imanin ba wanda yana daga cikin abin da zai tsoratar da bawa mumini ya gane cewa aikata zunubi da dogewa akan aikata zunubi ba karamin haɗari ba to mutumin da yake aikata laifi sannan ya doge akan aikata laifin baya tunani ya yi nadama to babu shakka wannan haɗari ne mai girma domin yau da gobe zai rika sabawa da zunubin in yau yayi wannan ya saba da shi gobe kuma samo fil zai shiga ciki jibi ma haka har a waye gari zuciyarsa ba za ta taba karbar alkhairi ba ba kuma yadda za a yi zuciyarsa ta ki munan abu yadda za ku ga waɗanda ainihin suka daɗe cikin bid'a babu bid'ar da za ta zo ba su yi la'ab da ita ba duk wata bid'a in ta zo za su yi na'am da ita amma fa kullum kuma yaki za ka samu suna yi da sunna ka duba lokacin da aka fito ana yaƙar bid'a sufanci haga ana ga kamar ba ba ba ba wani abu bane sufancin da akala mutane ai kyakkyawan niyya gare su ai suna yin salati ne da halala da zikiri da istighfari da waye da waye tare da cewa hanyar da suke yin waɗannan abubuwa don hanya ce ta bid'a wasu ma salatan da zikirin da istighfarin da suke ba shine annabi ya koyar ba ya ci karo ma da kishiyoyi ne aka sawa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan bid'a da kai karfi a cikin su kun ga bid'a shi an cina zuwa sai suka rungume ta yanzu waye suke raka wa shi'a ba waɗannan su fayi su suke raka wa shi'a yanzu ko tafiyar da suka yi amerika kwanan nan har da yan shi'ar aka tafi wai bush ya gayyace su wato abin abin abin bakin ciki ka duba ga bush din nan hatta yan uwansa arna ba sa san shi saboda rashin tausayinsa da bushewar zuciyarsa da fir'aunancinsa wallahi hatta arna idan wato ba za ka san wannan ba sai idan yana tuwa a kasashe na turai da sauran kasashe na asiya ko sauran kasashe ainihin na na afirka yadda za a rika fitowa ana zanga-zanga ana nuna kyama da kyankyami na wannan mutum saboda kashe-kashe da ya yi ta yi a zamaninsa ɗan shekaru ya yi a kan milki amma ka duba irin kasashen da ya kai wa hare da kasashen da ya har hada faɗace ya kai hari afghanistan ya kashe ainihin jama'a dubin nai musulmi yara da mata da tsofaffi ba tantancewa tsakanin mayaki da wanda ba mayaki ba kan mai uwa da wabi kawai yake haka nan a cikin iraki ka duba irin kashe-kashen da yake yi har yau a cikin ƙasar ya ki janyewa ka duba irin rigingimu da ya ta haddasawa a somaliya ne a sudan ne a ina ne babu inda ainihin wannan mutum bai kai hannunsa ya haddasa kusuma ba ko dai ya turo sojojinsa kai tsaye su zo su yi kan mai uwa da wabi daga musulmi ko kuma ya turo wakilansa ya dinga bada kuɗi da makamai amma a ce wannan mutum wai shi zai gayyaci wani da yake da awar san annabi yake da awar musulunci wai ya gayyace shi akan ya zo ya haɗa kai da shi wai sai ya ki ta'addanci wane ne dan ta'adda akwai dan ta'addan da ya kai wannan amma kuma dan ta'addan ne zai zo ya ce ainihin ka ba shi haɗin kai ya yaƙi dan ta'adda ka ba shi haɗin kai ya yaƙi dan ta'adda to kaga a kwanan nan suka yi ainihin dafifi aka kai su Amerika suka zauna da wakilan Bush akan su ba da haɗin kai a yaƙi musulunci me ya ja wannan wallahi narkewa cikin wannan bid'a da shirka din ba inda ba za ka kai mutum ba wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun haka duk inda aikin barna yake idan aka kyale shi to zai yi ta hayayyafa ne zai yi ta hayayyafa ka duba yadda waɗannan mutane suke kyamar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kyamar shi an ci haka ba sa kyamar mai zagin sahabban manzon Allah ba sa kyamar mai kafirta abubakar da umar da usman da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kyamar ka haka amma kai da zaka ce qala allah qala rasuluhu kai suke faɗa da kai dan menene zaka karantar da sunna dan menene za a bude sayyid bukhari ana karantarwa dan menene za a karantar da sayyid muslim su ba su yadda ba su zage su ake yi karantar da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ya zama zagi to wannan ba ba abin mamaki bane domin har nan farko lokacin da annabi ya zo yana wa'azi a cikin su ce suka yi zagin su yake annabi yana zagin wani ne ko ba zagin kowa hada kai suka yi suka tafi go Abu Talib suka ce ya hada yaran nan zagin su yana zagin allolin su yana zagin kakannin su da iyayen su annabi bai taba zagin su ba Allah ya ladabtar da shi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilm Allah ya koyar da shi ka kai ya zagi to amma duk sanda zaka faɗi gaskiya wanda yake rashin gaskiya zai ce zage su to wannan magana kuma za ta sa kai kuma ka daina faɗar gaskiyar ka. idan ya fahimci wannan a matsayin zagi ne to ya je din yaje din a matsayin zagi ne amma mai faɗar gaskiya san ba zagi yake ba alqur'ani baya karantar da zagi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta karantar da zagi saboda haka bid'a da ma'asi suna haifar da bid'o'i suna haifar da ma'asi don haka ya dar bid'a ko yaya yake abu ne wanda yake wajibi akan wuyayen kowane mumini musulmi ahli sunna ya ga cewa ya yaki bid'a in ba haka ba wannan bid'a za ta ta hayyafa ne za ta ta haifar da bid'o'i kala kala kuma wannan za ka same shi a tarihin bid'a gaba daya in dai ka koma karanta tarihin dan bid'a sai ka ga yadda bid'a ta fara kankanuwa ta rika yin ta rika girma tana ainihin rassa tana yadu tana ya'ya har ta kai zuwa ga yadda ta kai yanzu abu ne ya fara kankani har yayi girma da haka daga bid'a ba inda mutum yake zarcewa kuma sai shirka da kafirci daga bid'a bid'a inda za ta ja mutum zuwa kafirci da shirka ibnu taymiya ce wa hadha istifhamu nafiyin wa inkar da Allah yace wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun wato kamar Allah yana nuna mamaki da inkari ga waɗanda suke tsammanin idan an aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ayoyi na musamman wasu mu'ujizozi na musamman waɗannan mushrikai da qurayshawa za su yi imani cewa ya sanata ku wannan ina kuka san wannan saboda haka inkari ne ubangiji yake musu ai wa ma yudrikum annaha idza ja'at la yu'minun me yake sanar da ku cewa idan ta zo ba za su yi imani ba wa inna lanuqallibu afidatahum kuma hakika mu muna muna ainihin jujjuya zukatansu absarahum da gannansu kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda ba su yi imani da shi a karan farko ba ala qira'ati man qara'a innaha bil kasri takunu wato qira'a bi ce a cikin wannan aya akwai wa ma yush'irukum annaha akwai kuma wa ma yush'irukum innaha to idan aka karanta ta bil kasri aka ce wa ma yush'irukum annaha innaha idza ja'at takunu jazman bi annaha idza ja'at la wato kamar ana tabbatarwa ne idan aka karanta ta da sigar innaha kamar tabbatarwa aka yi jazman cewa idan ayat ta zo ba za su yi imani ba wa nuqallibu afidatahum wa absarahum muna jujjuya zukatansu da gannansu kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda a karan farko can ba su yi imani da shi ba wa nazaruhum fi quyanihim ya'mahun muna kyale su a cikin shishigin su suna dimuwa wa li hadha qala man qala min as-salaf ka sa'id ibn jubair wa ghayrih haka nan saboda haka ne wasu daga cikin magabata kamar sa'id ibn jubair da waninsa suka ce inna min thawabil hasanati alhasanata ba'daha yana daga cikin sakamako na kyakkyawan aiki da mutum zai yi wannan kyakkyawan aiki ya haifar masa da wani kyakkyawan aikin a bayansa wa inda min hukumatu sayyi'a as ta ba'daha yana daga cikin hukumar mummunan aiki shine wannan mummunan aikin ya haifar da wani mummunan aikin a bayansa don haka malamai suke cewa yana daga alamar qabulul amal in kai aiki yana daga cikin alamar da za ta nuna maka an karba aikin kaga cewa bayan ka gama wannan aikin kuma ka shiga wani aikin alkhairi to alama ce da take nuna wancan da kai na baya ya karbi mutum ko hajji ya je ya dawo malamai suna cewa alamar alhajji mabrur hajjin da yake karɓaɓɓe shine bayan mutum ya dawo inda mai shan giya ne sai a ga ya daina inda mazinaci ne sai a ga ya daina inda farawo ne sai a ga ya daina sata inda makaryaci ne sai a ga ya rage karyarsa ya daina karya wannan alama ce ta cewa hajjin ta karbi amma mutumin da za ga ya yi hajji ya dawo daga hajji kuma ya nutsu cikin laifinsa wataƙila ma ya ninninka akan na farko to alamar alamar cewa ya je ya hau duwar wasu ne kawai ya dawo <laughs> to to matsalar ba tsawon duwatsun suna da yawa wato sun fi yawa masu hawan duwatsun wani ma ma ya fara laifin ba sai ya dawo akwai wasu wanda a wani lokaci an gaba an hau arfa wasu matasa ina jin su suna gaya wa junansu suka ce to yanzu sai mu fara from the beginning wato wai duk abin da suka yi a baya an shafe musu yanzu fayil din su ba bakar takarda ko daya da haka yanzu sai su fara from the beginning yanzu za su fara to kaga alamar cewa fayil din ba wata takarda baka da aka cire suna nan bakakken takardun a ciki to idan kaga mutum ya dawo daga aikin alkhairi ya kuma ci gaba da wani sabo to kai masa albishir cewa aikinsa na baya kan amma in ka gan shi ya ci gaba da mummunan aiki ko ma ya tsiri sabo fil wani mummunan sabo fil to alaba ce da cewa wancan aikin nashi na baya bai samu kabuli ba shi ne abinda magabata suke cewa inna min thawabil hasana al hasanata ba'daha wa inna min uqubati sayyi'a as sayyi'ata ba'daha وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق عقل يستلزم البر وأن البر يستلزم الفجور وكذا قال تعالى <clears throat> إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينفره ويتعب قلبه أمره بالسلك ولهذا كثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر السلك والإخلاص حتى يقولوا كل من لا يصدق لا يتبعنا ويقول السلك سيف الله في الأرض ما وضع على شيء إلا قطعه ويقول يوسف بن أسباط وغيره ما صدق الله عبد إلا صنع له وأمثال هذا كثير Mala ya ci gaba da kawo dalili da yake nuna gaskiyar wannan ka'ida din ta cewa aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi. Aikin barna yana haifar da barna. Ya kawo hadisin da ya tabbata a cikin sahihaini yace wa qad tabata bis sahihaini hadisi ya tabbata a cikin littafin bukhari da muslim an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala daga annabi Allah ya tsila da aminci a gare shi yace alaikum bisidqi na hore ku da yin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albirri domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga ayyukan alkhairi wa inna albirra yahdi ila aljanna su kuma ayyukan alkhairi suna shiryarwa ne zuwa ga shiga aljanna wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a gurin ubangiji a matsayin mai yawan gaskiya wa iyyakum wal kadhib kuma a hirdinku da ƙarya na hane ku ga barin yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur domin ƙarya tana shiryarwa zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila nar shi kuma fajirci yana shiryarwa ne zuwa ga shiga wuta wala yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kuma kirdadan ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaban har sai an rubuta shi a matsayin mai yawan ƙarya a gurin Allah fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama anna as-sidqa aslun yastalzimu birra annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa gaskiya wani tushe ne wanda yake lizimtar ayyukan alkhairi yake kunsar aikin alkhairi wa annal kadhib ya kuma bada labari cewa ƙarya kuma yastalzimu fujura yana ainihin kunsar aikin fajirci وقد قال ta'ala allah yana cewa innal abrara lafi na'im lalle masu ayyukan alkhairi suna cikin ni'ima wato ni'ima ta aljanna wa innal fujjara lafi jahim lalle fajirai su kuma suna cikin wutar jahannama Allah tsare mu kaga wannan hadisi karara ya kara nuna gaskiyar wannan ka'ida da wannan batu da magabata suke faɗa na cewa aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi aikin sharri kuma yana haifar da sharri annabi ya ce ku yi gaskiya na hore ku na kwadaitar da ku akan ku zama masu gaskiya gaskiyan nan tana shiryar da mutum zuwa ga aikin alkhairi wato in ka zama mai gaskiya a cikin lamarinka sai wannan hali naka na gaskiya ya zama ya haifar maka da ayyukan alkhairi da dama a rayuwarka su kuma waɗannan ayyukan alkhairi su za su zama maka hanyar shiga aljanna kaga gaskiya ita ce za ta jaka zuwa ga aljanna Ya ce kuma ya hane mu ga barin ƙarya domin ƙarya za ta buɗe maka hanyar fagirci ne da zarar mutum ya zama makaryaci to kuma a dalilin wannan karyar da yake yi sai kaga kuma ayyukan fajirci da dama yana yin su to kuma mutum ba zai gushe ba yana karya har sai an rubuta shi a gurin Allah a matsayin kaza, kamar yadda bai gaskiya ake rubuta shi a matsayin siddiqi wato ya tashi tare da siddiqai ya samu wannan take wannan matsayi na siddiqi wato mai yawan gaskiya haka nan makaryaci shi ma zai rika yin ƙarya yi ƙarya bayan ƙarya har a rubuta shi a cikin kundin ubangiji a matsayin alkazabu mai yawan ƙarya to wannan hadisi kaga yana nuna aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi aikin sharri kuma yana haifar da sharri ibn taymiya ce kuma wannan ka'ida din tana da a cikin alkur'ani wato wannan magana kafin ibn taymiya faɗe ta ibn battal ya faɗe ta a cikin sharh sahih muslim karkashin wannan hadisi ke gaskiyar wannan abin da yake kara gaskata wannan hadisin faɗar Allah innal abrara lafi na'im al abrar sune masu aikin bir menene ya haifar musu da aikin bir ayyukan alkhairi gaskiyar da suke yi Allah ce to waɗannan lafi na'im suna cikin ni'ima suna cikin ni'ima ta aljanna yace wa innal fujjara masu aikin fajirci menene ya haifar musu da aikin fajirci Karya da suke yi to Allah ce lafi jahim su kuma suna cikin wutar jahannama mala yace wali hada kana ba'd al-mashayikh idza amara bi idza amara ba'd muttabi'ihi bit-tauba wa ahabba an la yunaffirahu wa yut'iba qalbahu amarahu bis-sir shi yasa wasu daga cikin malamai shehinnai shehinnai na gaskiya idan suka umarci mabiyansu da tuba wato idan wani daga cikin mabiyansu yana aikin laifi suka ce wani ya tuba to suna tsoron kada wannan magana cewa ya tuba din ya sanya shi ya bazama ya ga cewa kai ba zai iya zama da malamin nan ba malamin da ya fiye takurawa hanyar da nake samun abinci yake so in daina wato in bari to wannan watakila ya sa ya zama ya bazama ko ya wahalar da zuciyarsa to maimakon ya sa shi wannan hanya ta bazama sai ya ce ka zama mai gaskiya domin har idan zai zama mai gaskiya to gaskiya kuma za ta ja shi zuwa ga alkhairi wannan abin da yake yi zai bari wato gaskiya ta zama ita ce a ita ce jigon da dukkan wani aikin alkhairi yake jinuwa a kanta ولهذا يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته saboda الصدق والإخلاص سوى a يكي ويتا أشكي na addini da limamai na addini. الديني ذكر yawan يوم أنبتا wal ikhlas da إخلاص a cikin maganganun su sautari za ka ji suna kai wa umarni da ayi gaskiya ayi gaskiya ko sai gaskiya ikhlasi saboda inda za a yi gaskiya duk mutumin da zai rike gaskiya to za ka same shi a cikin harkokinsa abubuwansa suna yin kyau haka nan duk mutumin da yake da ikhlasi za ka samu imaninsa yana nan baya ainihin raurawa hatta ya kudo har ka ji suna cewa kulli man la yasduqu la yatba'una ga duk wanda baya gaskiya kada ya bi mu duk mutumin da ba mai gaskiya ba kada ya shigo cikin mu domin in dai ba mai gaskiya ba ne to fajirci zai ta yi a rayuwarsa mu kuma ba za mu so mu zauna da fajiri ba Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya mutumin da zai zama ba mai gaskiya ba to kada ya shigo cikin mu Allah ya hada mu mu zauna tare da waɗanda ba masu gaskiya ba wa yaqulu as-sidqu sayfullahi fil ard kuma har ka ji suna cewa gaskiya takobin Allah ne a doron ƙasa a nan duniya ma wuzi a illa kafa babu inda za a ɗora wannan takobi face ya yanka face ya datsa takobi da bai kai su duk wanda zai rike gaskiya to ya yi riko da babban makami babu wanda ya isa ya ja da shi ko ya riko ma da shi ya kai lafiya inda za ka rike gaskiya a ko menene in ka rike gaskiya to za ka ga kyakkyawan sakamako wataƙila a karan farko idan kana cikin maƙaryata fajirai maha'inta to gaskiyar za ta yi maka wuyar wuyan ba, sai ka kai ka zama bambara kwai ka zama wani iri daban kowa ƙaryar yake yi ya ci ya abin da ya ci ribarta amma kai ka zama mai gaskiya ko kasuwa in ka zama mai gaskiya da farkon karo sai ka ji kamar wato mutane ba za su yi ta'amuli da kai ba amma fa in kai hakuri da zarar aka fahimci kai mai gaskiya ne kowa sai ya fi son ya yi mu'amala ne ko ce da kayya ne sai an fi so a yi da kai domin an san idan ainihin ka faɗi cewa abu kaza mai kyau ne to fa mai kyau ne babu ha'inci a ciki to babu ha'inci a ciki ka ce wannan shine farashin da zaka iya sayarwa na gaskiya wannan shine farashin da zaka iya sayarwa ba za ka so ainihin ka cutar da mai saya ba ko ka cutar ainihin da mai mu'amala da kai wanda zaka saya a wajensa to wannan gaskiya ita ce za ta kai mutum da ainihin mafita za ta kai mutum ga ka duba kissar salatatu alladhina khulifu hatta إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوبوا إنه بهم رؤوف Ka duba waɗannan mutane guda uku waɗanda suka ƙi fita yakin tabuka ba dan wani uzuri da suke da shi ba suna da abin hawa lafiyayye suna da guzuri isashi amma saboda shi dan kawai ya musu hudu ba a lokacin sai suka ga gara su zauna su huta musamman yakin da za a fita yakin da buƙatar dinnan yaki ne mai tsanani a cikin lokacin da ake tsananin rana ga kuma abokin gaban da za a haɗu da shi a gurin yakin nan abokin gaba ne mai tsananin karfi da yawan adadin jarumai wannan ta suka ji tsoro suka yi zaman ba dan munafici da ba dan munafici a zuciyarsu ba wasu munafikai su ma suka ki fita da daman su sun saba ba za su so su fita wani yaki ba musamman idan yakin ya zama akwai wahalarwa a ciki lokacin da annabi ya dawo munafukai suka zo suka yi ta kawo hanzarin karya annabi yana karbar hanzarin su wanda ya ce a gidansa ne wato matarsa ba ta da lafiya wanda ya ce shi ne baya da lafiya wani ya ce ai shi bai san da masar ba wani ya ce tafiya yayi kowa ne yana kirkirar karya ya faɗa amma ka ibnu malik da sauran abokansa su biyu suka je suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya da ya rasulullahi ba mu taba samun ainihin kanmu cikin yalwa da wadata irin wannan lokaci da aka ce a zo a tafi wannan yankin ba muna da wadata muna da yalwa muna da lafiya amma ba mu da wani hanzari ba mu da wani uzuri da za mu bayar annabi ya ce to waɗannan sun faɗi gaskiya sai ku tafi sai Allah ya hukunci a tsakanin Ka'ab ibn Malik a lokacin yake cewa ina da dama in faɗi maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaskata ni domin Allah ya bani iya magana da iya bayani da sarrafa harshe babu inda zan shiga in saka magana ba tare da yi nasara ba ce da na ga dama a lokacin da na ta lallabe manzo sallallahu alaihi wasallam shikenan sai a karbi na amma nake ganin cewa idan na faɗa a yau an karbi na annabi ya ce ya je in je shikenan ba ni da laifi ranar gobe kiyama kuma waye zai kare ni gaban Allah sura ke ce gara in gamu da ukuba da hushi na ma'aikin sallallahu alaihi duniya in samu yardarsa a ranar gobe kiyama da suka yi wannan Allah ya fi musu har ma ya yi musu kirari da cewa mu'minai su zamo tare da irin waɗannan ha ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku zamo tare da waɗannan masu gaskiya haka ku zamo tare da ƙungiyar masu gaskiya saboda ka ita gaskiya ita ce take kai mutum da ɗaukan tsira a farkon karo tana da wahala amma mutumin da ya saba ta kuma zai ga amfanin ta da yawa zai ga cewa duk wani rintsi shi Allah zai ba shi mafita ba zai bar shi cikin wannan rintsin ba duk irin yadda abu ya kai ga shakuɗewa idan mutum ya tsaya akan gaskiya shi zai ga al'amarinsa akwai rahusa a ciki ubangiji zai sanya masa rahusa zai tausaya masa cikin lamarinsa shi yasa yace wa yaqulu yusuf ibnu asbaq wa ghayruhu wani magabaci daga cikin magabata wanda ake ce da shi yusuf ibnu asbaq ɗaya daga cikin malamai na kufa yana cewa asibu yana cewa ma sadaqa allah abdun illa sana'ala wato bawa bai taba faɗar gaskiya dan Allah ba face Allah ya masa kyawun mu'amala duk sanda bawa zai faɗi gaskiya in dai zai faɗi gaskiya dan Allah to ubangiji kuma zai yi masa kyakkyawar mu'amala a nan duniya ma'ana sai ya ga sakamakon gaskiyar ka tun anan ballantana kuma idan an je alkiyama ranar da babu abin da zai fishe da mutum sai gaskiyarsa yau ma yanfa usadiqina sidquhum ranar da gaskiya masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su wannan rana masu gaskiya kadai su suke samun mafita to a nan duniya ubangiji zai mu'amalance shi kyakkyawar mu'amala a lahira kuma zai ga amfanin gaskiyarka ranar da kowa yake bukata ya ga amfanin gaskiyarka wa amsalu hadha fi ire-iren waɗannan maganganu da aka ruwaito daga magabata suna da yawa waɗanda suke nuna amfanin gaskiya babu shakka abin da yayi wahala yanzu kenan a rayuwarmu sha'anin gaskiya to gaskiya tana da wahala yadda ƙarya take gudana akan harasan mu gaskiya ba ta gudana haka kuma babu waɗanda aka jarraba da rashin gaskiya irin 'yan kasuwa Ɗan kasuwa sun fi kowa rashin gaskiya ana samun masu gaskiya a cikinsu amma tsalle-tsalle ɗan kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa tujjarukum tujjaru. tujjarukum tujjarukum illa man barra wa sadaqa wattaqa wato ɗan kasuwanku a attajiran cikinku su ne fajiran cikinku domin su suka fi kowa ƙarya wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur su suka fi kowa ƙarya dan haka su suka fi kowa fajirci tujjarukum fujjarukum illa man barra wa sadaqa wattaqa sai ga wanda ya zama ya aikata alkhairi ya yi gaskiya wattaka ya kiyaye dokokin ubangiji wannan shine kadai ya fita daga cikin wato waccan tawaga ta fajirai kaga al-istisna da'iman ya'ti al-istisna al-qalil min al-kathir ana istisna'i togaciyar kadan ne daga mai yawa ba a togaciyar mai yawa daga kadan wannan ita ce ka'ida al-istisna al-qalil yakunu min al-qalil min al-kathir haka illa man barra wa sadaqa wa taqa wanda yana nuna cewa waɗanda za su zama masu gaskiya cikin ɗan kasuwar su ne kaɗan marasa gaskiya ɗin su suka fi yawa su suka fi fajirci kuma Allah kuma gashi ya ce wa innal fujjara lafi jahim والشرك والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام فإن المسئلين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق والفارق بين المؤمن والمنافق هو الشرك فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان لعته بالشرك كما في قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعكب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأقررتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ أن يأخذ الميثاق على أمته ليؤمنن به ولينصرنه وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ما لا يتجب لتيوها والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام gaskiya da ikhlasi yace waɗannan abubuwa guda biyu a hakikani su ne tabbatar da imani da musulunci sun ya tabbatar da imaninsa da musuluncinsa ta yaya zai tabbatar da imaninsa da musuluncinsa ta hanyar gaskiya da ikhlasi fa innal mujhirina lil islam yanqasimuna ila mu'minin wa munafiq masu bayyana musulunci waɗanda za su ce mu musulmi ne sun kasu ne gida biyu sun kasu zuwa ga mumini da munafiki wal fariqu bainal mu'mini wal munafiq huwa sidqu abin da yake rarraba tsakanin mumini da munafiki ita ce gaskiya wato katanga katangar da ke tsakanin mumini da munafiki ta raba tsakanin mumini da munafiki ita ce katangar gaskiya da zarar mutum ya bar gaskiya to zai fada cikin ainihin garke munafukai ne da zarar mutum ya zama mai gaskiya zai faɗo cikin garken mu'minai ne saboda abin da ya raba tsakanin mu'mini da munafiki shine gaskiya imani an gina shi akan gaskiya munafici kuma an gina shi akan ƙarya فأساس النفاق الذي alaihi عليه هو الكذب jigo foundation wanda yake na munafici wanda munafici yake ginuwa a kansa shine karya ya ita ce ginshikin da take ɗauke da ainihin gini na munafici ولهذا Allah ذكر imani da aka نعته su? shi yasa zaka ga alqur'ani mala yace idan Allah ya faɗi ya faɗi imani ya faɗi haƙiƙanin me ake nufi da imani sai ya sifanta shi da gaskiya wato idan aka faɗi su wane ne mu'mine na hakika karshe sai Allah ya ce su ne masu gaskiya dan ya nuna maka cewa gaskiya ita ce jigo da take dauke da imani kamar yadda ka munafici abin da ke dauke da shi shi da jigon ƙarya to shi ne ma ya kawo mana ayoyin da suke nuna haka kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ce qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا inna allaha ghafurur rahim إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الله يتي قالت الأعراب قوياوة سكزو سكتشي النبي صلى الله عليه وسلم آمنا كلمة أعرابي دلارب تانا نفهم بقوي باوي تانا نفهم بلارب قوية دكتم ونوان دي فتو da ƙauye a arabi wasu suna daukan an ce a arabi to balarabe dan ƙauye, saboda haka bahaushe dan kauye ba arabi bane a <laughs> duk wani mazaunin ƙauye a abin a arabi ne da kalmar arab tana nufin sukkanul badiya sawa'un kanu min al-arabi aw min ghayrihim قالت الأعراب ƙauyawa suka zo suka wa annabi amanna mun yi imani wato sai suka ba wa kansu wani mataki na koli kaga sha'anin bakauye kenan bakauyen da bai yi karatu ba to zai ta ci bai sani su ba su san cewa abin mataki mataki bane al-islamu al-imanu al-ihsanu ba haka suke ba to su ba su yi aji ɗaya ba sai suka shiga aji biyar ba sai firamare ba sai suka ce su jami'a za su kawai sai suka zo suka ce amanna in muka ya ce waɗannan ba mu kai ne waɗanda ayar take magana akan su ka kasir yace ba munafikai bane tafsirin da ya nuna cewa munafikai da kuskure ne ba munafikai bane a'a sun shiga musulunci amma ba san me imani ba ba zaka suna ta shiriri ta da shirme suna kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wauta suna zuwa gidansa su ta kiransa ba kai ba gindi ba ladabi ya muhammadu ya muhammadu mutum yana da fatawa ba zai tsaya annabi ya fito majalisi ba a kawai sai je bayan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara kira ya muhammadu ya muhammadu mai ne hukuncin kaza annabi yana ta hakuri da irin wannan kawaicin nasu ashe innal ladina yuraduna kamin wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum sai ne ba za su yi hakuri ba shi waɗannan da suke ta kiranka ta bayan ta ta bayan ɗaki yawancin su ba su da hankali ba su da hankali sai walau annahum sabaru sai hana ba za su yi hakuri ba hatta ta furga ilayhi har sai ka fito musu kada kai ran wannan bai bi musu alkhairi ba wato duk mutumin da zai yi wauta ko a birni yake dan kauye ba wai sharadi sai ya zauna a kauye ba duk kuma wanda zai zama mai hankali ne tunani ko a kauye yake dan birni ne wannan tunanin da hankali shi zai fitar da shi daga sifa ta kauyanci wannan rashin hankali din da rashin tunani din shi ne mai da shi dan kauye mutumin da zai maka waya karfe biyu ko karfe ɗaya waya yana fatawa dan Allah wannan da ya kama da wadancan <laughs> wallahi akwai irin su kana barin wayarka saboda baka san me zai kai ya komo ba amma wallahi akwai wanda zai bugo karfe biyu baka sani ba ka ɗaya sai malam wata fatawa nake da ita ka duba wannan dan Allah wannan bai yi kama da allazina yunadu laka min wara'i hujurat ba da shi to kaga wannan a birni yake ba har yana da kan waya har yana da layin MTN amma kuma ga shi abin da yake akwai wanda zai yi maka tek ya ce malam da Allah bugo min ila da tambaya shi zai maka tambaya amma kai za ka buga masa wato kamar yana cewa malamin in baka da kati ka aika a so maka ka saka ina da tambaya to ban fahimta ba shi ya dauka ya tambaye da alfarma ya maka har ya zabe ka zai maka taimaka. to kaga wannan duk ne al'arabu ba ba ba amma wanda ya ilimi ya zauna a ƙauye yana cikin bukkarsa yana ilimi yana bauta Allah wannan waye ne shine dan binni saboda haka ba wai zaman gurin ba shine zai sa ya zama mai da mutum dan kauye a'a yanayinsa da ɗabi'arsa shi zai sa ya zama dan kauye duk mutumin da bai san addini ba dan kauye duk mutumin da bai san sunna ba dan kauye duk mutumin da baya halartar majalisin ilimi ba a karatu da shi dan kauye dan kauye ne ko bin birnin cinsa wallahi dan kauye Allah ya ce al-a'rabu أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أشد كفرا ونفاقا sun fi tsananin kafirci da munafici sun fi kuma cancanta zan sun jahilci abin da Allah ya saukar wa iyakokin da Allah ya saukar na shari'a ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam saboda ba zo sun ji karatu ba ko a cikin birni kake ko a fadar gwamnati kake ko a fadar shugaban kasa kake kai ko a abin nan kake mai mai sunan gurin nan white house karewar sanin duniyar kenan wallahi baka san addini ba ba kauye ne kai ba kauye ne ka waɗannan kauyancin su ya sa ba su san addini ba su suka zo suke cewa annabi amanna wato sosai sai suka ɗaukar suka sa suke son mu'minai shi Allah ya ja kunnan su ba haka ake ba abubuwa mataki mataki ne kullum lam uminu ka gaya musu ba ku dai zama mu'minai ba ba ku yi imani ba walakin kulu aslamna ku dai ce ku zama musulmi kaga wannan ke nuna maka akwai mu'mini akwai musulmi ko akwai mu'mini wanda shine ya ya wuce mataki na na musulmi wato musulmi ne kuma ya samu wani karin girma ya zama mu'mini akwai kuma musulmi wanda tukunna bai kai imani ba shi bai kai mumini ba shi yasa Allah ce walamma yadkhul al-iman fi qulubikum har zuwa yanzu imani bai shiga zuciyarku ba to har zuwa yanzu imani bai kama zuciyarku ba wa in tuti'ullah Allah ke ga musu ga yadda za su zama mumini su zama mumini matsayin da suke so wa in tuti'ullah wa rasulahu in kun yi wa Allah da'a da manzansa kun yi wa Allah da'a kun yi wa manzansa da'a la yalitkum min a'malikum shay'a ba zai rage muku komai daga ayyukanku ba idan har kuka yi imani kuka yi da'a to ba zai rage muku komai daga ayyukan ku matsayin da kuke so ku samu ba za a hana ku ba ba dai so kuke ku zama mu'minai ba to ku yi wa Allah da manzansa da'a in kuka yi to ba za a yi muku demotion ba za a yi muku promotion din da kuke la yarikum min a'malikum shay'a inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai mai gafara ne mai tausayi ya gafarta muku irin abin da kuka yi da shirme Allah ya gafarta muku kuma mai tausayi ne shi yasa yake karantar da ku ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi kuna so ku zama mumini sai Allah ce innamal mu'minuna dan a gaya musu ga yadda mu'minan suke innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi kadai waɗanda suke mu'minai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa thumma lam yartabu sannan ba su yi shakka wato shakka ba ta shiga zuciyarsu ba munafici bai shiga zuciyarsu ba nifaqa ba ta shiga zuciyarsu ba wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi gwagwarmaya da kawukansu da rayukansu da dukiyoyinsu fi sabilillah idan daukar kalmar Allah ulaika humus sadiqun Allah ce waɗanda su ne masu gaskiya kaga sai Allah ya sifanta mu'minai na hakika da cewa su ne masu gaskiya domin gaskiya ita ce jigon imani din domin imani shine gaskata Allah da manzansa gaskata abinda Allah madaukakin sarki ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam na wahayi gaskata abinda ya zo da shi na shari'a وقال تعالى التي للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وان غنيمه da kai da za a samu za a raba shi ne ga fuqara'u waɗanda suke talakawa al-muhajirin waɗanda suka yi hijira alladheena ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar da su da karfin tuwo daga gidajen su wa amwalihim aka raba su da dukiyoyin su yabtaguna fadla min Allah sun fito sun bar dukiyoyin su sun bar ainihin gidajen su ba dan komai ba suna neman falala daga Allah wa ridwana da yarda daga ubangiji wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakon suna taimakon Allah da manzansa Allah ya ce ulaika humus sadiquna ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya kaga sai Allah ya sifanta su da masu gaskiya saboda imanin su ya haifar musu ainihin da gaskiyar su ta haifar musu da imani na kwarai fa akhbara anna sadiqina fi da'wal iman هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة wajahadu fi sabilihi bi amwalihim wa anfusihim Allah ya bada labari cikin wannan ayar cewa masu gaskiya cikin da'awar imani waɗanda suka yi gaskiya cikin cewa su mu'minai ne su ne mu'minan da ba shakka ainihin ba ta biyo bayan imanin su ba sannan kuma suka yi jihadi don ɗaukar kalmar Allah da dukiyoyinsu da kawukansu Wazalika أن هذا هو العهد المأخوذ auwali الأولين wannan kuma shine alkawarin da Allah madaukakin sarki ya ɗauka daga mutanen farko wal akhirin da na karshe kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina tuna lokacin da Allah ya dauki alkawari karfa daga annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikma duk irin abin da na ba ku inji Allah duk irin abin da na ba ku na littafi da kuma hikima sun ba ja'akum rasulun sannan wani manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum mai gaskata abin da yake tattare da ku na wahayi la tu'minun bihi lalle za ku yi imani da shi wala tansurunna kuma lalle za ku taimaka masa kala ubangiji yace a aqrartum kun yi yarda kun yi ikrari kun yarda da wannan wa akhadtum ala zalikum isri kun dauki karfan alkawari na ko nauyin alkawari na akan wannan Kalu suka ce aqrarna eh mun yi ikrari mun tabbatar da haka qala ubangiji yace fashhadu to ku yi shaida wa ana ma'akum min ash-shahidina ni ina tare da ku cikin masu shaida Allah ya ya aika wa kowane annabi da ya turo a ban kasa kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana to zai yi imani da shi kuma zai kirawo al'ummar ta ta yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kowane annabi bayan bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallama da zai riske shi da rai to babu shakka wajibi ne akan sa sai ya yi imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa zai kasance da rai babu abin da zai yarwace shi face ya yi biyayya ya bi abin da nazo da shi kana ibn Abbas Abdullahi dan Abbas yana cewa ma ba'atha Allahu nabiyyan illa akhadha alaihi mithaq babu wani annabi da Allah ya taba aikowa ba ce ya rike alkawari mai karfi daga wajensa la in ba in bu'ita muhammadun idan aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa hayyun haka yake ba wa hum ahya ba wa huwa hayyun wannan shine yafi daidai ko shine ne littafin ya nuna a wata nuska dan haka yake kuma wannan ita ce ruwayar kamar yadda yake cikin tafsirin ibnu jarir tabari wa huwa hayyun ba wa hum ahya ba ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ba ba ba ba da zamba ba idan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama shi wannan annabi na da rai to lalle zai yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma lalle zai taimaka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa amarahu kuma ya umarce shi an ya'khudha al-mithaqa ala ummatihi na ya riki alkawari a wajen al'ummar da Allah ya turo shi zuwa gare ta ya ce da su idan Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa sallama kuna da rai to babu shakka wajibi ne akan ku yi imani da shi ku bi shi ku gaskata shi ku taimaka mishi ku yi jihadi tare da shi wa qala ta'ala yace la yu'minunna bihi wa la yansurunna lalle za su yi imani da shi kuma lalle za su taimaka mishi wannan shine alkawarin da Allah ya rika daga dukkan wani annabi da ya aiko bayansa wasu malamai sun fassara ayat da cewa Allah ya tura wa kowane annabi cewa idan wato za su gaskata sashin su zai gaskata sashi kowane annabi zai gaskata dan uwansa annabi idan Allah ya turo annabi ga wannan nahiya ya tura wani annabi ga wata nahiyar to wancan annabin zai gaskata wancan ba zai zama akwai rikici tsakanin su ba ba zai zama akwai tukka da warwara tsakanin su ba domin abin da suka zo da shi guda ɗaya ne duk wanda yake shine mai basu ai shine ubangiji shi kadai shine wanda yake ya hada su ya ainihin basu wannan matsayi da annabci don haka ba za su warware abinda ainihin suka zo da shi wanda ita ce tafsirin da wasu malamai suke wa amma ibnu abbas da ali ibn abi talib da wasu daga cikin ainihin tabi'ai kamar mujahid suna fassara ayar da cewa Allah ya rike alkawari ne daga annabawa cewa za su yi imani da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma za su umarci al'ummomin su su riki alkawari daga wajen su da cewa idan annabi ya bayyana a cikin su za su yi imani da shi za su kuma taimaka masa wanda yake nuna maka karyar abin da ake yayatawa na cewa akwai annabi haddiru yana naina yawo a cikin al'umma yana bin daji daji sako sako yana yawo a tsakiyar teku a cikin ruwa a tsakankanin ruwan wasu wannan ba gaskiya bane da gaskiya ce wannan maganar shi qadir ya rayu har zuwa lokacin da Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallama to da babu shakka ya zama wajibi a kansa sai ya zo yayi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imani da shi ya zauna yayi karatu a wajensa ya fita jihadi tare da shi wannan annabawa ma an dauki wannan alƙawari a gurin to ballantana wanda ku kuke cewa waliyi ne ba annabi ba duk da cewa ko a wajen mu kamar yadda a karatu ya gabata a baya cewa khadir annabi ne ba wai kawai wani waliyi bane daga cikin waliyai annabi ne daga cikin annabawa kuma ya mutu kamar yadda sauran annabawa suka mutu kuma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul to yana daga cikin ar-rusul allati khalat yana daga cikin manzanni ko annabawa waɗanda suka riga suka gabata don haka babu magana cewa yana da rai ballantana a cewa yana da yana yawo cikin teku cewa yana cikin teku dan a hana ka wato gano ƙaryar al'amarin ne da ba ka gaya maka yana cikin teku kaga ba da ka shiga teku ku je ku haɗu da an kai yana can tsakiyar tsakiyar maliya to kaga ta yaya zaka zaka tsanduma tsakiyar maliya ballantana ka gane ƙarya aka faɗa ko gaskiya to dole alamu ne da suke nuna cewa magana ƙarya ce dan me zai zauna tsakiyar maliya ba zai fito ya wa'azi ba gashi nan duk bid'a ta mamaye da shakka ta mamaye ko ina da ina ya zauna ya yawo cikin ruwan wasu ya bar mu yi ta shan wahala mu kadai kai ba zai yiwu ba inda yana nan da rai to sai ya fito ya taimakawa addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam la tu'minun nabi wa la tansurunna ba zai bari kawai a yi ta abin da aka ga dama ba zai fito ya wa'azi ba A ya kamata ya fito ya tsaya a masallaci a gane cewa Khadir ne ya zo ko yanzu kuna ganin a ce Khadir ya ziyarce mu nan yayi wa'azi kuna ga masallaci ta nan gaba sati mai zuwa za a samu gurin sa tsinci duk garin nan sai an tare da an kadar ya bayyana yana tare da ahlus sunna to amma da yake babu shi kawai kundin gane saka bai taba bayyana ba duk da cewa su ɗan ɗariƙan suna cewa su sufayen suna cewa ainihin waliyan suna gamuwa da shi a koyi ya gamu da wani a gurin tawafi ko ya gamu da wani a dokar daji ko ya ziyarce shi gidansa wannan duk ƙarya ce dan menene <clears throat> ba zai fito kowa da kowa ya gaishe bai musu yayi wa'azi ya taimaka wa addini Annabi sallallahu alaihi wasallam dan dan me zai bari sahabbai su kadai su yaki shi yana cikin daji yana yawo tare da dabbobi da namun daji wannan ba gaskiya bane kuma ma wannan magana su kan hadar din ne shi kan ma kamar ma kana bacin su cewa maimakon ya fito ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga daji kawai yana yawo tare da da kuraye da zakuna da da bareyi da macizai da sauran abubuwa a cikin jeji wannan wannan ba yabo ba yabo kai ba ainihin zargin sa kai annabi ya ce laukala musa hayyar ma wasi'ahu illa tibai da annabi musa na da rai ba abin da zai fushe shi face ya zo ya bi shi yasa duk malamai suka yi jima'i akan cewa idan annabi isa alaihi salam ya sauka a karkashin a karshen ainihin duniya zai yi hukunci ne da shari'ar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin shari'ar annabi sallallahu alaihi sallama ta shafe dukkan shari'u da suka gabata shine wa muhaiminan alaihi da Allah ya fada duk wata shari'a da aka taba aiko wani annabi da ita shari'ar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ta shafa wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace ya ba mu da ta abin da muka faɗa daidai Allah ya mana shi a cikin mizanin ayyukanmu na kwarai abin da muka yi kuskure kuma Allah ya taimana mana wala Allah sati mai zuwa ko ba ma wala Allah ba bara in yanke muku sati mai zuwa insha Allah za mu samu zama wannan majalisi ba sai sati na sama bi iznillah zan yi hutu kaɗan wannan yana cewa akwai wani lokaci da nake sauraron karatunka a cikin rediyo sai na ji kana maganar cewa bai halarta ba mutum ya yi magana a lokacin da liman yake hudubar juma'a ko da kuwa aikin ya kasance hani ne da mummuna sannan kuma ka ba da misali da masu cewa amin a lokacin da liman yake addu'a to su ma bai halarta ba domin suna rasa ladan juma'a su to kuma gashi malam wannan yana faruwa a mafi yawan masallatanmu na ahlus sunna don haka ina son malam ya yi bayani da yin kira akan haka abinda aka umarci wanda ya zo sallar juma'a da shi shine sauraron liman lokacin da yake hudu har annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man qala li akhihi wal imam yakhutub usbut faqad laga wanda duk zai ce wa dan uwansa yi shiru a lokacin da liman yake hudu ba ranar juma'a to yayi ya tashiyar magana malamai sun fassara laga wa da wato yayi magana da za ta sarayar masa da ladan wannan juma'a din kaga kalmar usmut ka ce wa mutum yi shiru yayin da yake gira umarni abin da hani ne da kyakkyawan abu amma a lokacin ba umarce ka da shi ba wato akwai lokacin da wani abin da yake na ibada ne ake hana ka yin sa a umarce ka da wani abu madadinsa ina jin mun karanta irin wannan abu cikin karatunmu na wasu wasiyatul kubra yanzu kamar karatun alqur'ani aka hana karanta alqur'ani a sujada a ruku'u amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb amma sujudu fa fa'alihu bid-du'a fa taminu an yustajaba lakum annabi yace a ruku'u ku girmama ubangiji subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim a sujada ku yawaita addu'a domin wannan yana sanya a karba muku addu'a kaga anan Allah madaukakin sarki ya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana karanta qur'ani a cikin ruku zai cewa karanta qur'ani min a'zami bal a'zamu ibadat babbar ibada ce babbar ibada ce amma duk da haka aka ce in kai ruku'u da kai kaga da mutum zai karanta qur'ani a cikin ruku'u yayi ne duk da cewa ibada ce to haka nan osmot mutum ya ce wa mutum da ya gani yana hira yana surutu liba yana hurba ce kai yi shiru kaga hada yayi daga mummuna amma kuma an ce in yayi haka shi ma yayi laifi to amin ko da mutane suke cika masallaci da ita ni dai ban ga inda ya zo a cikin sunna ba cewa ana cewa amin duk da cewa fadar amin da mutane za su yi a bayan addu'ar iman sunna takan yi nasi akan abin da yazo a cikin abin da yazo a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai za mu ga sunna ta yi nasi akan at-ta'min al lokacin da liman yake du'a du'a bin nan qunutun nawazil ko qunutul witr lokacin da liman yake al-qunut a azumi ko al-qunut saboda wani masiba ta sauka nasi ya zo akan cewa sahabbai suna cewa amin akan cewa suna faɗa kaga kenan abinda suke faɗa nan su kan zo da shi da a ce wannan ya gudana cikin aikin sahabbai wani abu ne da ba zai yiwu a ciro mana shi ba ba zai yiwu a kira kanto mana shi ba musamman sallar juma'a wani abu ne da yake maimaituwa a duk sati yake maimaituwa a duk sati ba wai sau ɗaya ake a shekara ba bare a ce ta yiwu ya faru ba a nakalto mana ba akwai dalilan da za su sa a nakalto mana kasancewar abu ne mai yawan maimaituwa amma ba ku taɓa samun hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ana cika masallaci da amin a lokacin abin nan a hadin din abu ne mai kyau fa ma ya zo a cikin sunna cewa an baka wannan damar babu babu inda aka samu wannan kaga malamai sun ce mutum idan yayi wato ana cikin huduba aka buƙaci a wayarwa da wani kai liman ya duba wani ya yi masa magana mutum yana da damar ya ansa kamar da ya faru tsakanin annabi da salikul ghaffali hazara cikin huduba ya gan shi ya zauna ya ce ya tashi ya yi sallah da wanda ya gan shi ainihin yana fito sahu kaga a wannan lokacin ya ansa masa cikin maganganun da ya yi wannan ya nuna kenan idan shi liman ya neme ka da kai magana to a lokacin kana da damar ainihin kai magana musamman ma idan koyarwa ce akwai koyarwa shi yasa ci ko ana huduba haka zo da mutum zai musulunta to ana iya dakatar da hudubar a bashi kalmar shahada ya musulunta watakila je ya kintsa ya yi wanka har ma ya zo ya samu sallar juma'a wannan kuma yana cewa don allah stikas da ake sawa irin su sunna rike sunna ka kiyaye bida shin malam wannan na da madogara madogarar alkur'ani ko hadisi don wasu na cewa wai mai da martani ne ga masu cewa da masu cewa ko rubuta sai in yi wasu kuma na cewa ai ai kamar 'yan bid'a ne da ke liƙa hotunan shegunansu ina jin na taɓa wannan maganar a kano an taɓa wannan tambayar kuma na an saka. wato a rubuta wani abin da ya kunshi umarni da alkhairi bi sunna kiyaye bid'a tsaya kan sunna kadai kada ka gwama Allah da wani ka kiyaye shirka waɗannan duk umarni ne da kyakkyawan abu umarni ne da kyakkyawan abu kuma hani ne daga mummuna umarni da kyakkyawan abu ko hani da mummuna bai takaita akan magana kare ba ana yi a rubuce za ka iya rubutawa ka raba za ka iya rubutawa ka aje inda za a karanta wanda duk yana daga cikin umarni da kyakkyawan abu da hani daga mummuna ban san abin da zai fitar da shi daga wannan ba sawa'un na dika shi a gurin da na san mutane na taruwa su karanta ko na dika shi a kofar gida na dan na mutane na wucewa in gaya musu ku kiyaye sunna ta ku bi ku riki sunna ku kiyaye bid'a ko ku kiyaye shirka ko kuma ainihin in dika shi akan abin hawa na duk inda na ajiye dan bid'a su gani wataƙila wannan ya sa wani tunani ko ya ce kai waye wanda yake cewa mu kiyaye bid'a mu kiyaye shirka ina yake kai zo nan ku tattauna da shi ya gane sunna wannan duk ba komai manzo abin da zai sa a fitar da shi daga da'irar al'amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar ba to ba da kama da ba da kama da lika lika hutan shi shi da tsakanin ka hutan shi sai ai sunna wanda yake lika wutan shehi galibi za ka samu saboda ita itikadin da yake da shi ne dangane da shi yana ga shehin nan kariya yake ba shi daga ba su da alaka ba su yi kama ba saboda haka babu komai na iyaka abin da zaka rubuta ka san cewa abin da zaka sa din nan daidai abu daidai ka faɗa kan ka je ka rubuta wani rubabban hadisi ka lika a babur ka kana yawo da shi wannan ba daidai ba wannan kuma yace a gaya masa bambanci tsakanin manzo da annabi magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai wajen bambanta tsakanin annabi da manzo shine manzo shine wanda aka bashi shari'a mai zaman kanta wato aka bashi littafi shi kuma annabi shine wanda aka bashi dama ya yi aiki da littattafan da suka gabace shi kamar yadda Allah ke cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور التوراة وأكبر النبي موسى أما تكين آية الله يحكم بها النبيون النبوة لا ينهكم شيء لإتا كذا التوراة littafi ne da Allah ya bawa annabi Musa amma kuma annabawan banu Isra'ila da dama sun yi aiki ne da taura sun yi aiki ne da taura ka annabi yakan zo ya yi aiki da littafi ko shari'ar wani wanda take gabace shi an bayyana ko amma abin da ake cewa annabi manzo shine wanda aka umarce shi da ya isar annabi ba a umarce shi da ya isar ba wannan kuskure ne babu wani wanda yake ya san ilimi ya san gaskiya a ce da shi kada ya isar babu wannan kusan ma Allah madaukakin sarki cewa wa iz akhadha Allah mithaqal ladina utul kitab utul kitab la eh, tubayyinunahu lin-nas wa la taktumuna dukkan wani da Allah ya bashi ilimin littafi da Allah ya saukar Allah ya rike alkawari a wajensa cewa ya bayyana shi ga mutane kada ya koyi to ya za a yi a ce an malamai ma an hana su boyewa a ce kuma annabawa an umarce su da su koyi wannan kuskure saboda haka bambanci shine annabi shine wanda aka manzo shine wanda aka bashi littafi ta yiwu ya zo ya jaddada shari'ar wanda su iya gabace shi ta yiwu kuma ya zama wata shari'a ce da ban Allah ya bashi kamar yace da Allah ja'alna shari'a shari'atan wa haja? amma shi annabi yana zuwa ne ya aiki da littafin wani wanda ya gabace shi wanda kuma yace dan Allah malam wai an ce kayi rubutu littafai masu yawa dan Allah ina son ah, dan Allah ya sunan ya sunayensu da baka iya rubutun Hausa ba sunaye haɗe zaki ka ce ya suna kuma yansu ya sunayensu kuma akwai su a nan Najeriya to kalmar da yawa watakila akwai mubalaga a ciki na rubuta wasu littattafai wasu an buga su wasu ba a buga su ba daga cikin waɗanda aka buga akwai littafin kitabul idrak sunan shi kenan kitabul idrak tahqiqi ne na littafin nasa'i an kuma buga shi a wata matba'a da ake kiranta darul ma'asir a madina yana nan ana sayar da shi in ka je madina za ka same shi akwai littafin dawabitul jarhi wa ta'dil na dawabit al-jarh wa ta'dil inda al-hafiz az-zahabi min khilal kitabihi sir alam nubala wato ka'idoji na yabo da fallaka ko in ce ka'idoji na ilimin yabo da fallaka kun san akwai ilimin yabo da fallaka a gurin malaman hadisi a yabo mutum ko a fallasa shi to wannan yabo ko fallasa din akwai ka'idojin sa ba har kawai za ka fallasa mutum ba sai ka bi ka'idojin fallasawar to wannan littafi ya kunshi wannan wannan ilimi saboda yana da alaka da masu karatun hadisi kai tsaye ga magarin mutane ba abin da za su gane a ciki a yana nan shi ma an buga shi a cikin sifili biyu shi ma ana sayar da shi a garuruwa da dama amma kasashen larabawa akwai littafin akwai kitabun tamyiz da hakiki ne na littafin tafsirul habib da kuma fito da shi a karan farko da sunansa na gaskiya da limamin da ya rubuta shi ya rada masa littafi ne babba wanda ya yi shahara sosai a cikin ɗalibai makaranta ilimin hadisi to na yi masa hidima wanda an buga shi a masar an buga shi a beirut wanda ana iya samun shi a masar da sauran kasashen larabawa a cikin sifili bakwai wasu wasu daga cikin ɗalibanmu na nan suna da su in ka je gurin alhaji nura zai nuna maka su to wannan kaɗan daga ciki akwai kuma wasu waɗanda har zuwa yanzu ba a buga su ba wanda ai ba lissafi ba to ina ga lokaci yayi kasar din mala abdullahi ya cika da haka zan zaka ta anan sai sati mai zuwa banda mai zuwa على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين